Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Bin doka da oda jigo ne da ke bayyana wayewa ci gaba da kuma sanin ya kamata a harkar rayuwa. Amma me yasa ake yawan alakanta 'yan Najeriya da rashin bin doka? Shin da gaske ne ba abin doka a Najeriya? Sanin cewa ba kowa ke son a ce yana karya doka ba, mun kewaya cikin garin Abuja, kuma mun tattauna da waɗansu da suka yarda suna karya doka. to ni dai ga tawa fahimta ga kuma tun da dukkan mu direbobi ne muna aikatawa ba wai wani ke aikatawa ba ko mm. to akwai lokacin da zaka ga ka tsaya traffic ya tsaida ka amma ko yana wanda matsayin shi ne ko wani abun nan nashi sai ya zo ya wuce ka kai ma dole ka bi shi kamar mm. misali kana tsaye traffic ya tsaida yan sanda sun zo sun sa jiniya kowa ya tsaya mm. eh sun wuce ka shin kai da kake bayan su shin kai ba direba bane Hmm? ka kai ma dole ka ji wani abu cikin rayuwa ka ce ai kai ma bari ka ji duk abin da zai faru ma ya faru amma alal misali baka tunanin ko su sun dauko mara lafiya ko sun dauko mota kuɗi wanda in suka tsaya gefen ka mota kuɗi ce kaga za su iya sa ka cikin hatsari idan kuma mara lafiya ne baka tunanin cewa yana bukata a gaggauta a kai shi gaskiya ne ai da dama kamar wannan bayani da kai majority suna aikata amma duk ba fata waɗannan abubuwan ne da kallon sawa ba suna misali yana da wahala ka ga mota tunda ni dai ina ce ma na kai wata nawa garin nan amma har yanzu ban ga misali motan asibiti ko kuɗi sun isko ni daidai traffic ba ko ba gaskiya ba majority irin manyan mutane ne wasu ko 'yan kasuwa ko wasu masu mukamin gwamnati su ne wanda da traffic ya tsaida sai su saki jiniya ko kuma kawai sanyo kan motar su su wuce ka kai ma kana tsaye za ka kai wancan shi ma dan adam ne kawai wani dan matsayi ne da Allah ba shi ya amfani da shi ya zo ya wuce kai ma sai ka bi shi ka gani yanzu idan ana so ku daina me ya kamata a yi eh in ana son gaba ɗaya direbobin mu daina misali dokan daga an ce doka daga gida take fara ko ba gaskiya ba ya kamata a ce traffic akwai lokacin da ni na yi mamaki da ni ga wani abu wanda za a ce wanda abun nan ni ban dai san koma dai wani ne ba gaskiya ya zo traffic ya tsaida kawai sai aka dakatar da kowa shi aka ce ya wuce a takaice wallahi wanwe ma yayo ya zo zai wuce amma wallahi duk waɗanda suke hannunsu da kowane aka dakatar da su suka wuce ko ba gaskiya ba sannan kuma ni a tawo fahimta kuma akwai rashin karfin doka ko ba gaskiya ba in akwai karfin doka wanda da kai fikin traffic za a yi ma tara to wanda yake da niyya ma zai bari amma dan wani wai ka yi fikin traffic mota ta bige ka ko wani ka yi karo da wani wallahi ba zai sa a amma ka san shi direba musamman wanda aka ce yana yi ne dan haya ko wani abu yana jin zahin yau a kama shi a masa tara an shi kuɗi gari dan taba kama ka eh? an taba kama ka gaskiya ba a taba kama ni Assalamu eh, alaikum ka san abin da isa ka san shi dan adam azdi ne kuma su yan Najeriya gabaki daya abubuwan da suke gaskiya al'amari kam yana yin oba saboda taka dokan da isa suke taka doka kowa ana barin kowa yana yin abin da ya ga dama anyhow ne dalilin abin da isa kenan suke ake suke wani taka dokan nan amma idan da na kai akwai wata doka da kake takawa da ka sani cewa wannan abin doka ne kuma kake takawa eh gaskiya akwai su da yawa kamar wanne saboda mene saboda kaga doka a misali yanzu nan za a ce ba su so a ga mutane a nan gefen sai ga mambuto mun zo mun zauna na mun karya doka ko mu karya ba an karya doka to me ka waka to me yasa kuke ka me yasa aka karya wannan doka to ai saboda na gaya maka saboda taurin kan ɗan Najeriya kenan asali dama abin da ta faro kenan ma Najeriya aka. to yanzu idan ana so a samu gyara me ya kamata a yi eh abin da isa gaskiya ne idan ana so a samu gyara ana son sai an gani ana yawa manya-manyan duk abin da aka dama saboda sai an ai dama shi gyara daga sama ke fara in aka gyara sama ta gyaru don Allah ya da kasa masu ta gyaru son kai to kaɗan yi mana ƙarin bayani son kai kamar yaya kowa sai yana gudun shi ya isa kai ne son kai kowa yana gudun mulki kan shi shi ɗaya shi bai san akwai babba gare shi ba shi dai in ya taho shi dai gwadon kai ne da zai to yanzu idan ana so mutane su rika bin doka me ya kamata a yi gwamnati ne ya yi da ada doka ai ba su ko oh. hmm. in gwamnati ta ada doka ya kamata su bi ta kuma ba bin ta za su za su ko so ada doka ɗaya rana ma suna iya karya ta muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana dalilan da ke sa su karya doka. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro kai tsaye daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke so. ana sanya wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da kuma ta Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Niger. To wai dama akwai dalilin da mutum zai tsaya a kai ya karya doka? Mun tattauna da Farfesa Muhammad Hussein, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke Jami'ar Modibo Adama ta Adamawa. Babban abin da ya sa mutane suke taka doka zan ce tukunna a da ba haka ba ne kusan a ƙasan nan a daɗin ana bin doka amma daga eh, zuwa kamar a ce ko 1980 eh, haka mutane suka fara wannan kimbin doka ɗin. Wato abin da yake kawo kimbin doka ɗin wato yawancin mutane ba za su bi doka ba sai sun ga kan cewa yana aiki. To kuma a ƙasar nan a cikin wasu lokatai mun samu kan cewa a gaskiya jama'a suna ga kaman hanyar ba da gaskiya a mutane ko kotu ko kuma polis ko kuma wajen ayyuka haka duk yanzu ba a bin doka ɗin. Kamar mm. yanzu mutum ya kai shari'a idan kai shari'a sai shari'an ta jima a dogon lokaci ok kafin hmm. a humar da wani ok yadda muke gani a ƙasar nan za a ga wani ya yi wani laifi an kama shi an yi shekara biyu daga nan kowa ya manta ba a san abin da ya faru ba to wannan yana sa sauran jama'a matuƙa su ce to yaya aka yi ne idan mutum ya shiga cikin wani yanayi da ya laifi zai samu ya fita ni ma ina so na yi saboda haka sai ka ga mutane suna zuwa wajen alƙalai kuma alkalan suna nuna musu hanya ɗin ko kuma su je wajen polis za ka samu polis ɗin ma da kansu su ma haka za ka iya ka samu hanyar da za ka ci galaba a kansu idan kana da kuɗi. Hmm. To wannan shine na farko. Na biyu kuma da kansu wata rana su polis ɗin ma rashin ƙarfi yana hana musu yadda za su yi su za su yi su tuhumar da jama'a. Wani ɗin ya fi ƙarfin ma ka ce za ka je ka yi sammaci ka kamo shi ka kawo shi. wani kuma sai su yi maganan kan cewa su rashin kayan aiki ne eh, ba za a iya kamo mutum mai laifi ba to duk irin wannan ya kawo kan cewa mun raina ma'aikatar mu na na justice system dinmu da police dinmu da wayanda eh, da dai irin su wayanda aikin su eh, aikin hana ta'asa cikin ƙasa haka duk da mun raina su to yanzu prof idan ana so a samu mafita me ya kamata a yi babban magana shine tukunna su hanyar justice system kamar na su hanyar su na su alkalai da su police din dole sai an gyara su idan problem din su maganan su kuɗi ne ba su samu wadata ba a wadatar da su in rashin kayan aiki ne a basu kayan aiki in kuma sun yi kaɗan ne a cikin jama'a don ana faɗa kan cewa police sun yi kaɗan a najeriya a kawo su da yawa a yi training din su Trenin yana kawo wannan ɗin yana kawo a yi a samu mutane a yi mobilizing kuma manyan mutane din a samu yadda za a yi eh, a kawo justice da wuri duk wanda ya laifi da wuri-wuri a samu a kama shi a kai shi kotu kotu ta ɗaure shi kowa ya sani wannan zai taimaka na sauran kuma na cikin mutanen gari kuma wanda kake faɗa kamar su masu sai da kayan kasuwa da su menene shi ma wannan ɗin duk saki ne don a da sai ka ga shi mai kasuwa Ok, shi sarkin kasuwa da kanshi shi zai iya ya kawo shari'a tsakanin mutanen cikin kasuwa ko kastoma haka da da shi mai sai da kaya yakan iya yi wannan shari'an kuma a ji to amma a yanzu ba a ji so hanyar da zai kawo su shari'a su tuhumar da mutane na gargajiya din nan inda zai iya faruwa su ma a dawo da su farfesa muhammad husaini kenan mai sharhi kan al'amarin yau da kullum daga jami'ar modibo adama a jihar Adamawa. To tun da an zargi 'yan sanda da karya doka da kuma ƙin hukunta masu karyawa, mun tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Abuja. My name is DSP Josephine Ade. I'm the Police Public Relation Officer, FCT Command. Sunana DSP Josephine Ade. Ni ce jami'ar hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Abuja. Muna yawan faɗa, rashin sani ba hujja ba ne. Don haka duk wanda muka kama ya karya doka, muna miƙa shi ga kotu domin a yi hukuncin da ya dace. Saboda haka, mu a Abuja duk wanda muka kama muna hukunta shi. 'Yan sanda ba mutane ne na daban ba. Duk wani ɗan sanda da aka gani ya karya doka, a kai ƙarar shi. Ai kuna hawa yanar gizo, kuna da lambobinmu na karta kwana. Duk wanda aka kama ya karya doka, a kai shi ƙara za a hukunta shi. To an gaida a Fatima Muhammad da fassarar kalaman DSP Josephine Ade, jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Abuja. Masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da kuma Fatima Muhammad, sai editan shirin Sagir Kano Sale ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.